bincike na nuni da cewa yanzu haka jami'an tsaro da ke kan hanya sun mai da shingayen da aka kafa domin bincike tamkar shago inda matafiya da kuma direbobi kan ba da kuɗaɗe masu yawa kafin su wuce kuma da wuya ka yi tafiyar mintuna biyar zuwa goma ba tare da samun irin waɗannan shingayen jami'an tsaron ba to wai koya matafiya ke ji a yanzu ga da ta bakin wasu matafiya. Kaga ni dai dubu uku na biya daga nan zuwa Jalingo. Na tambayi direba kuma me yasa ba za su rage mana ba wai an hana su ɗaukar mutum uku in sun dauki mutum uku za a kama su kuma za su biya kuɗi kuma ba halin su rage to kaga dole ne sai mu biya tun da muna so mu je gida kuɗin mota daga jalingo zuwa yola naira dubu uku muka biya sun kirage mana sun ce doka da aka basu su ɗauka mutum biyu ne a baya mutum ɗaya a gaba ka ninka kuɗin motan kuma duk da ninkin kuɗin mota da aka yi jami'an tsaro na ɗan tsare suna karɓar na goro a hannu saboda an hana shiga daga jiha zuwa jiha yanzu haka idan ka je mashigan eh, gari zuwa jiha zuwa jiha za ka ga jami'an tsaro na cike to sai su tsaye da muwa mota su je su su yi kiliyarin kansu tukunna kafin nan sai su sake dawowa mu tafi sakamakon wannan halin da ake ciki yanzu haka tuni kuɗin mota ya tashin goron zabi. An hana interstate kowa ya sani gwamnati ta hana sai dai wajen local government za a iya zuwa mobi, jada ganye da su mayo balwa. Da mayo ana zuwa ɗari jadas ganye dubu To yanzu kuma kaga gwamnati ta sa doka ba son matsi ana son tazara tsakanin jama'a saboda wannan ciwon. Yanzu ganye ana ɗauka dubu da ne mutum uku ne a mota. ɗaya a gaba uku a biyu a baya mutum uku mayo daya a gaba uku a baya shi ma ɗari biyar biyar ɗari shida kowa dai yana complain ba kuɗi in ka duba yanayin tashar maga motoci yanzu ba masu tafe-tafe saboda wannan ciwon ya karya tattalin arzikin ƙasa gaba daya ya mako dai zuwa yanzu tuni wasu 'yan jarida da kuma ƙungiyar kare haƙƙin bani adamu suka soma binciken wannan zargi. a farko dai sunana comrade gambo dawud eh, da daga cikin shugabannin kare hakkin dan adam na arewa mashi gabas mun samu rahotanni da yawa wanda mun ture wakilai mu ma'aikatan mu sun bincika sun tabbatar mana yadda da, jami'an tsaro suke takurawa bayan allah suke takurawa direbobi sai muka yi amfani da wasu wakilai mu su je su biya kuɗi su shiga mota su tafi kaman za su yi tafiya tabbas sai za ka samu jami'an tsaro duk kowane gurin da suka je sai sun biya kuɗi naira ɗari biyu naira ɗari biyar wani gurin ma in kama irin masu cewa mobile court ɗin nan ko to je ka da gidanka ɗin nan suna biya kuɗin da ya kai taron naira dubu biyar to a mu a fahimtar mu wannan ba daidai ba ne in matsalan cewa takaita zirga-zirgar da doka da gwamnati ta sa in har ya kasance haka ai bai kamata ana musgunawa direbobi da sauran bayan allah ba ne a'a da sai a tsaya kan dokan tsantsa za a yi shi to wai kome rundunar 'yan sannan jihar adama za ta ce game da zargin da ake yi a yanzu dsp suleiman ya hangroje shine kakakin na 'yan sandan jihar ya ce su fa ba su da masaniya to amma ku ai za su bincika. A Ibrahim Abdulaziz a zahirin gaskiya rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa muna nan muna ta yin ƙoƙarin domin tabbatar ma al'umma cewa a kowa yana da haƙƙi a game da tabbatar da doka sannan kuma karɓar na goro ko cin hanci da wanda ya bayar da wanda kuma ya karɓar dukansu uwa ɗaya uba ɗaya kuma duk wanda ya yi ya aikata laifi wanda ya saba ma doka kuma a kullu yomin a cire muke domin mu gudanar da bincike akan wanda ya karɓa da wanda ya bayar domin mu gurfanar da su gaban kotu kamar rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ita ma ta koranta ta jihar Taraba ta bakin kakakinta DSP David Misal. ta ce ba ta da masaniya dangane da wannan cin hancin da ake karba. Yawanci idan ma haka na faruwa bai iso wajen mu ba kuma kila su waɗanda suna tuhuma haka musu haka idan dai haka ne ba su iya sun je wajen mu ba sun san sun karya doka kaga wannan abu ne wanda dole sai mun sami bayanai na kwarai a wajen da aka musu kuma wani lokaci sai su tafi wajen yan jarida cewa ga abin da karɓa su maimakon su zo wajen mu to dai ka ba su shawara da yan sanda ko fansa gobe bude yana nan muna jira duk wanda ya kawo shi ga abin da yan sanda ya yi a matakin da ke raukawa muna jira su zo za mu kuma da yan sanda zai saurare su. koma da menene yanzu da an zura ido a gairar rahotannin da kungiyoyin kare haƙƙin bani adama za su fitar game da wannan batu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya.